Dimokuraɗiyya a ƙasa. Dimokuraɗiyya a ƙasa. Masu kallo barka da safiyar Juma'a 12 ga watan Nuwamban shekara ta 2021 miladiya inda za mu karanto muku takaitattun labaran duniya. Rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta kama wani dattijo mai shekaru 70 mai suna Bala mai riga da laifin yau wata karamar yarinya fyaɗe a unguwar Jahun da ke cikin birnin Bauchi. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Bauchi Ahmed Wakil ne ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar ranar Alhamis a Bauchi. Ministan yaɗa labarai da al'adu na ƙasar Najeriya Alhaji Lai Mohammed ya yi kira ga masu zuba jari daga ƙasar Faransa da ma duniya baki ɗaya da su zuba hannun jari a sabon man fetur na ƙasar. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne shugabar ƙungiyar matan jami'an tsaro ta 'yan sanda wato Depowa Mrs. Victoria Irabo ta kaddamar da wani katafaren sakatariya na zamani ga kungiyar matan jami'an leken asiri ta Defense Intelligence Agency Officers Wives Association a Abuja. Gwamnatin tarayya ta bayyana aniyar kwato dukkan fursunonin da suka tsere daga cibiyoyin gyaran hali a fadin kasar nan. Duk da cewa 465 ke gudanar da shirye-shiryen digiri daban-daban a jami'ar buɗaɗɗiyar jami'ar Najeriya, wato NAU. Babban jami'in kare haƙƙin yara ta UNICEF Ibrahim Sese a ranar Alhamis ɗin da ta gabata ya ce Najeriya na asarar dalar Amurka biliyan 8.9 a duk shekara sakamakon cin zarafin mata da auren yara ƙanana da kuma munanan ayyuka. Idan labaran namu ya tsallaka ƙetare za ku ji cewa Saudiya ta ba da izinin zama ɗan ƙasa ga 'yan ƙasar waje da dama da aka bayyana a matsayin mutanen da suka nuna ƙwazo wajen aikinsu. ana kallon wannan matakin a matsayin gagarumin sauyi a cikin manufofin masarautar kan ma'aikatan ƙasashen waje Ƙarshen takaitattun labaran namu kenan na duniya. Ƙarshen takaitattun labaran duniyar namu kenan na yau. wanda ni sha'awa na ta Abdullahi na karantu. Za ku iya samun waɗannan labaran da ma wasu akan intanet mu ta www.demokradiya.com.ng. A madadin shugaban gidan talabijin na Demokradiya TV, Mustapha Haruna Khalifa, sai wanda ya sada ni da ku Umar Muhammad. Ni da na karanto shi a wani Abdullahi nake cewa ku huta lafiya. Dimokuraɗiyya a dan ƙasa. Dimokuraɗiyya a dan ƙasa.